بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يؤمي قلبه عن الحق الواضح كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وقال تعالى واعتصموا بالله جاد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها قل انما الايات عند الله <clears throat> وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم <clears throat> ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون وهذا استفهام نفي وإنكار أي أيوة وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وإنا لنكلف أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة على قراءة من قرأ إنها بالكسر تكون جزما بأنها إذا جاءت لا يؤمنون ونكلف أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة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 barka mu da sake saduwa a wannan masallaci na Mojibbo da ke kofar kaura a jihar Katsina a wannan yammaci na ranar talata sha nawa ne sha hudu sha hudu ga watan Jumadal akhir hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya zo daidai da sha bakwai ga watan shida shekara ta miladiya dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al qalbiyya wallafar bijimin malamin nan shaykhul islam ahmad ibn abd al halim ibn abd salam ibn taymiya al harrani al-dimashqi wanda ya rasu a kasar siriya hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama na da shekara ɗari bakwai da ashirin da takwas kuma wannan shine majalisinmu na na shida a karatun wannan littafi mu kuma gaba ɗaya wannan shine na na hamsin eh na hamsin daidai to idan ba manta ba shaikhul islam ibn taymiya ya fara magana akan wata ka'ida wacce alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka tabbatar da ita ka'idar da take cewa dukkan wani aiki na alkhairi yana haifar da wani aiki na alkhairi a bayansa sannan dukkan wani aiki mummuna yana haifar da wani aiki mummuna a bayansa kadan mai shi bai tuba ba ya kawo mana ayoyi akan ɓangaren ka'idan na farko cewa dukkan wani aikin alkhairi zai harfai mai shi da wani alkhairi haka alkhairi zai ta zuwa bayan alkhairi duk sanda kai aikata aikata alkhairi to wannan alkhairin da ka aikata Allah zai takanka maka da wani fatahi ka ji kuma ka kuma aikata wani alkhairin bayansa kamar yadda Allah ya ce walau annahum fa'alu ma na bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idan la'ataynahum min ladunna ajran azima na hadainahum siratan mustaqima Allah ya ce da a ce su waɗannan kafirai da ake ta gwagwagwa da su sun yi aiki da abin da ake musu wa'azi da shi ma'ana abin da ake umarta su da shi ko a hana su aikata shi da sun yi aiki da wannan da ya zama musu alkhairi kuma ya zama musu sanadi da za su kafe su jajirce kan gaskiya sannan kuma Allah ce wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima sannan kuma da mun ba su wani lada gagaribi lada mai girma wala hadainahum siratan mustaqima wannan shine mahallin shani da kuma mun shiryar da su tafarki madaidaici wato a dalilin aikin da za su yi da shiryar da aka yi musu wa'azi da ita sai kuma Allah ya nuna musu wata hanya din ta gaskiya wata gaskiyar da ba su santa ba kamar yadda Allah ce wallazina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum waɗanda suka shirya, sai Allah ya ƙara musu wata shirya kuma ya ba su takawarsu to duk sanda ka aiki da sunnar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai Allah ya baka kuma wani ilimi sabo na wata sunnar da baka sani ba wannan ita ce ka'ida da alqur'ani da sunnar Annabi suka nuna ta bangare guda kuma wanda yake ya bijirewa gaskiya ya yi aiki da gaskiyar da ake kiransa zuwa gare shi gare ta to sai wannan bijirewar ta yi ta haifan masa da bata bayan bata yau idan ka tsince shi cikin wannan bid'a gobe kuma za ka tsince shi cikin wata bid'ar sabuwa jibi kuma wata sabuwa fil za ka gan a ciki dukkan wata guguwa da za ta zo ta shiriri ta da shirme da shashanci sai ka same shi ka tsince shi tsundum a cikinta. ta a dalilin kangarewar da ya yi ta farko sai Allah ya takanka mata da kangarewa bayan kangarewa shi ne ɓangare na biyu na ka'idar wanda ita ce ibnu taymiya a nan zai kawo mana dalilanta a cikin alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace wa kadhalika man a'rada an ittiba'il haqq alladhi ya'lamuhu tab'an li hawahu haka nan dukkan wani wanda zai bijire wa bin gaskiya wanda ya riga ya santa gaskiyar da ya san gaskiya ce amma ya kauda kai ya bijire ba alli hawa mu dabbin san zuciyarsa fa inna zalika fa anna zalika yurithuhu al-jahla wa dalala hatta yu'miya qalbahu 'an al-haqq al-wadih to yin haka zai haifar masa zai gadar masa da jahilci zai gadar masa da bacewa har ya zamana ya makantar da zuciyarsa ga barin ganin gaskiya wacce take a fili karara wato bijirewa gaskiya da bin son zuciya zai sanya mutum wato a cikin kadarko zai dora shi akan kadarko na bata da jahilci ya makantar da zuciyarsa ya kasa gane gaskiya gaskiyar da kowa yake ganin ta karara yake fahimtar ta kamar yadda Allah ya ce falamma zagu azaga Allahu qulubahum wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin yayin da ahlul kitabi suka karkace wa gaskiya sai Allah ya karkatar da zuciyarsu wato yayin da suka karkace wa gaskiya suka ki aiki da ita sakamakon wannan sai Allah ya karkatar da zuciyarsu ga barin fahimtar gaskiya wato Allah ya karkatar da zuciyarsu saboda abin da suka kasance suna yi na karkacewa gaskiya kamar yadda Allah ya ce bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila Allah ya yi ɗabi'i ya rufe zuciyarsu bi kufrihim ai bi sababi kufrihim saboda kafircinsu saboda kafircinsu na farko sai Allah ya rufe zuciyarsu ya zama da ba ka gane gaskiya Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya riga ya sani sabaka fi ilmihi annahum fusaq Allah ya riga ya sani tun a farkon wato halitta tun a ilminsa wato wanda ya riga ya dawwana shi ya rubuta shi a cikin lauhin mahfuz ya san cewa waɗannan fasikai ne don haka ubangiji ba zai shiryar da fasikai ba duk wanda zai ga zai ga gaskiya ya take ta to wannan fasiki ne duk kuma wanda zai tsaya akan wannan Allah madaukakin sarki ba zai shiryar da shi ba ya tabbata a cikin hadisi sahihi wanda Tirmidhi da Nisa'i, Nasa'i da Ibn Majah suka ruwaito daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idza aznaba almu'minu muminu zamban nukita fi qalbihi ko nukitat fi qalbihi nuqtatun sawda fa idza taba wa naza'a wasta'taba saqula qalbu idan bawa mumini yayi zunubi sakamakon wannan zunubi sai wani bakin wato wani dugo baki ainihin ya fito a cikin zuciyarsa wato wani mahalli daga cikin zuciyarsa sai ya yi baki lokacin da zai tuba ya bar wannan laifin ya yi nadama akan abin da ya aikata sakula kalbuhu sai zuciyarsa sai zuciyarsa ta dawo kuma tana haske Fa'iza iza zada zadat idan ya ci gaba da laifin sai wannan bakin ya ci gaba da karuwa kuma a zuciyarsa hatta ya aluwa kalba hatta ya aluwa? قلبه فذلك الرين الذي قال الله فيه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون النبي يجي إذا يجي قبل ليفي سيوان لم تكن يجي قبل هبكة har ya rufe zuciyar gaba ɗaya. Annabi ya ce wannan shi ne arrainu wato yana rufewa da Ubangiji ya yi magana cewa zukatansu wato kallaban rana ala kulubihim ma kanu yasbun. Allah ya ce abinda suke tsoruta na laifi ne ya lullube zuciyarsu don haka zuciyar ɗan adam ubangiji yana halittar ta fara kal babu wani abu na tsofalan baki tattare da ita a yayin da ɗan adam zai yi laifi to a wannan lokacin kuma zuciyar ɗigon baki zai shiga cikinta yana ƙara laifi zuciyar na ƙara baki har a waye gari zuciyar ta yi baki irin abin nan da yake aikatawa na laifuffuka ya sanya zuciyar ta yi baki kuma babu inda alheri zai shiga kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi a hadisin sai a hadisin muslim cewa zukata zukatan mutane zukata ne guda biyu akwai zuciyar da take faraƙan wato babu wani abu na tsofanan datti ko baki tattare da ita akwai kuma zuciyar da take baka duk lokacin da bawa ya yi laifi sai wannan bakin ya faru duk lokacin da bawa ya laifi sai wannan bakin ya ci gaba da karuwa hatta ya sira aswada badan kalkudi mushassiya har zuciyar ta zama baka kirin kuma ta zama ainihin a kifi kamar kofin da aka kifar da shi idan aka kifar da kofi sama ya koma ta koma ƙasa to babu yadda za a yi kuma wani abu ya shiga ciki ya tsaya inda za ka ɗauki wannan kofin ka sa shi a cikin teku babu abin da za ka fito da shi yayin da ka ɗago shi ba abin da zai ɗauko komai za ka zuba a ciki ba zai samu mahallin shiga ba to haka nan zuciyar da saban Allah ya yi ta bibiyar ta ya ta bibiyar ta to zai rufe ta gaba ɗaya ta zama kamar kifaffen kofi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran ba zai taɓa sanin alkhairi ba ballantana ya aikata shi ba zai taɓa kyamar mummunan aiki ba ballantana ya guje shi to haka zukatan bayan Allah haka zukatan halittu suke akwai zuciyar da take farakan akwai kuma zuciyar da take baka kirin akwai zuciyar da take baka baka to lokacin da mutum yake ci gaba da sabo to wannan zuciyar za ta ci gaba da da yin baki duk lokacin da mutum kuma ya tuba ga barin wani sako to wannan bakin kuma zai ainihin rabu da shi to shi shine ana ibnu tabi'a yake kawo mana ayoyi waɗanda suke tabbatar da haka falamma zagu azaga Allahu qulubahum wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin fi qulubihim marad fazadahum Allahu marada akwai cuta a cikin zukatan munafikai sai Allah ya ƙara musu wata cutar akwai cuta ta shakka shin kuwa da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne daga Allah suna shakka shin da gaske ne alqur'ani gaskiya ne suna shakka shin da gaske ne abin da suke yi ko abin da suka samu iyayensu suna yi na shirka barna ce suna shakka akwai cuta ta riya a cikin zuciyarsu duk abin da za su yi suna yi shi ne dan a gani a ce an gansu suna aikin alkhairi amma ba wai aikin alkhairin suka nufata ba sun yi ne dan a gani a yaba sun yi ne dan a gani a faɗa fa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila dan za su tashi zuwa sallah za su tashi cikin katana. amma ba sa su sannan kuma suna yi ne dan a gani a ce suna zuwa talla a ce su ma mu'mine ne a ranar da za a yi fatahi a samu ganima in an tashi rabon ganima a raba wannan shi yasa suke zuwa gurin ibada shi yasa suke zuwa gurin sallah in an tashi bibiyar kafirai domin daukan fanka a kan su bisa ga abin da za su yi wa mu'minai da cutarwa su ba za a hada da su ba saboda an gan su da su ake sallah wata kila ma za ka same su a sahun gaba wa idza qamu ila salati qamu kusala wa wailu lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un wala ita ce sifar su shakka ita ce sifar su riya ita ce sifar su haka nan munafici shirin sifar su to saboda wannan sifa ta riya da shakka da munafici da take zuciyarsu sai Allah ya ƙara musu dattin zuciya wa idza ma unzilat suratun faminhum man kulu, ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastakbirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون idan aka saukar da Alƙur'ani, aka saukar da ayoyi daga Allah kin wane ne daga cikin ku wannan ayoyin suka ƙara masa imani Allah ya ce waɗanda wato suke muminai sai wannan ya ƙara musu imani waɗanda kuma suke kafirai sai wannan ayoyin su ƙara musu dattin zuciya domin za su kafirce wa wannan ayoyin wannan kafircin kuma da za su yi zai zama datti ne a cikin zuciyarsu fazadat rijsan ila rijsihim da can cikin datti suke rayuwa sai ayoyi suka saukace suka kafirce wa ayoyin sai wannan dattin zuciyar ta su ya kafu don haka dukkan mai saban Allah idan ba tuba yake yi ba to wannan saban da yake yi ba hayayyafa yake ta yi zai dinga haifar da sako ne bayan sako fi qulubihim maradun fazadahum Allah maraba. Allah ce wa aqsamu billahi da aymanihim la in ja'atuhum ayatun la na biha man innamal ayatu 'inda Allah Wani يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون a tsara وأبصارهم kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun Allah ya ce wa aqsamu billahi jahda aymani sun yi rantsuwa da Allah iyakar rantsuwar su suna cewa la in ja'atkum ayatun la yu'minunna biha har idan wata aya wata alama wata mu'jiza ta zo musu daga Allah za su yi imani da ita wato suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ya kawo musu wata mu'jiza wacce za ta sa su su yi imani ai ya labarta musu labarin annabi Musa da irin mu'jizar da Allah ya bashi da sandarsa da hannunsa da yadda ainihin ya daki teku tekun nan ya rabe biyu har jama'arsa suka tsallake ya ba su labarin annabi Isa da irin mu'jizozi da Allah ya bashi na raya matacce da izinin Allah da warkar da wanda yake makahu da wanda yake mai albarka da wanda yake gurugu ko kuturu da warkar da su bi iznillahi da iznin Allah ya ba su labarin waɗannan annabawa da wasu su da irin mu'ujizojin da Allah ya ba su to su ba su gamsu da duk wata mu'jiza da Allah ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba daga cikinta ko daga cikin waɗannan mu'ujizozi alqur'ani shine mafi girman su ba su yadda da wannan a matsayin mu'jiza ba suna neman Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kawo musu wata mu'jizar sabuwa suka ce idan ya kawo musu za su yi imani da shi suna rantsuwa kuma akan haka wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha lalle tabbaci hakika za su yi imani da ita kun ka ce musu innamal ayatu indallah ayoyi mu'jizozi wannan daga Allah su ka gaya musu kadai waɗannan ayoyi daga Allah su kuma Allah shi yake gada ba ya aiko da wata mu'jiza ba a hannun bawa take ba babu wani annabin da yayi yi wa kansa mu'jiza da kansa dukkan wata aya da Allah ya gudanar da ita akan kan a hannun wani annabi shi ya gada ba ya haka ba wani ne ya tashi ba ba kuma wannan bawan shi ne ya samar wa kansa wannan ba saboda haka ni ma bawa ne daga cikin bayan Allah ni ma manzo ne daga cikin manzannin Allah idan Allah ya so gudanar da wannan aya a hannuna sai ya gudanar idan kuma bai so ba sai ya fasa gudanarwa al'amarin a hannunsa yake tahta mashi'atihi yana karkashin mashi'arsa ba a hannuna yake ba kaga ya yanke musu dukkan wani hanzari dukkan wata magana da za su kawo kuma Allah madaukakin sarki ya ce a gaya musu ya yanke sannan kuma wani lokaci idan Allah ya saukar da aya mutane suka ki imani da wannan aya din to sakamako shi Allah ya halaka su ya dammara su ya ainihin kawar da su daga ban kasa Allah kuma yana tausaya ma wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tausaya musu don haka ba zai aiko da ayar da za su imani da ita ba wannan kuma ya zama sanadiyar halaka su ya zama sanadiyar kawar da su daga ban kasa wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kazzaba biha al-awwalun wa atayna thamuda an-naqata mubsira wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa Allah ce ba komai ya hana mu aiko da ayoyin da suke cewa aiko da su ba sai dan mutane ko al'ummomi na farko sun karye da ayoyin zaka su ma idan aka saukar musu da ayoyin ƙarshe za su karyata in kuma suka karyata to kuma za su halaka Allah zai halaka su gaba ɗaya kamar yadda ya halaka adawa da samudawa da mutanen annabi shu'aibu alaihi salam haka su Allah zai halaka su wa ma bil ayati illa takhwifa ba mu zama muna aiko da wata aya ba wata alama sai dan firgitarwa da razanarwa da tsoratarwa saboda akwai tausayawa ga wannan al'umma shi yasa ainihin ba a riga amsa musu a abinda suke nema na ayoyi ba su ce a bawa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wata aya a bashi kaza a bashi kaza Allah bai amsa musu wannan ba ce ka gaya musu kai mutum ne kai ma ɗaya ne daga cikin bayan Allah ayoyi kuma daga Allah sun san gaskiyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama san zuciya ne ya halata su yi imani da shi don haka saukar masa da wata aya da gudanar da wata mu'jiza a hannunsa ba za ta taba karbar alkhairi ba ba kuma yadda za a yi zuciyarsa ta ki mummunan abu yadda za ku ga waɗanda ainihin suka daɗe cikin bid'a babu bid'a da za ta zo ba su yi la'am da ita ba duk wata bid'a in ta zo za su yi la'am da ita amma fa kullum kuma yaki za ta samu suna yi da su ka duba lokacin da aka fito ana yaƙar bid'a sufanci kaga ana ga kamar ba ba wani abu bane sufancin da akala mutane ai kyakkyawan niyya gare su ai suna yin salati ne da hailala da zikiri da istighfari da waye da waye har cewa hanyar da suke yin waɗannan abubuwa don hanya ce ta bid'a wasu ma salatan da zikirin da istighfarin da suke ba shi ne annabi ya koyar ba ya ci karo ma da kishiyoyi ne aka sawa koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan bid'a da ta yi karfi a cikin su kun ga bid'a an na zuwa ta suka rungume su waye suke rakawa shi'a ba waɗannan sufaye su suke raka wasu yanzu ko tafiyar da suka yi Amerika kwanan nan hadda yan shi'ar aka tafi wai Bush ya gayyace su wato abin abin abin baki ciki ka duba ba Bush din nan hatta 'yan uwansa arna ba sa san shi saboda rashin tausayinsa da bushewar zuciyarsa da fir'aunancinsa wallahi hatta arna idan wato ba za ka san wannan ba sai idan yana zuwa a kasashe na turai da sauran kasashe na na asiya ko sauran kasashe ainihin na na afirka yadda za a rika fitowa ana zanga-zanga ana nuna kyama da kyankyami na wannan mutum saboda kashe-kashe da ya yi ta yi a zamaninsa ɗan shekaru ya yi a kan mulki amma ka duba irin ƙasashen da ya kai wa hare-hare da ƙasashen da ya har haɗa faɗace-faɗace ya kai hari afghanistan ya kashe ainihin jama'a dubin nai musulmi yara da mata da tsofaffi ba a tantancewa tsakanin mayaki da wanda ba mayaki ba kan mai uwa da wabi kawai yake haka nan a cikin iraki ka duba irin kashe-kashen da yake yi har yau a cikin ƙasar ya ki janyewa ka duba irin rigingimu da ya ta haddasawa a somaliya ne a sudan ne a ina ne babu inda ainihin wannan mutum bai kai hannunsa ya haddasa kusuma ba ko dai ya turo sojojinsa kai tsaye su zo su yi kan mai uwa da wabi daga musulmi ko kuma ya turo wakilansa ya dinga ba da kuɗi da makamai amma a ce wannan mutum wai shi zai gayyaci wani da yake da awar san annabi yake da awar musulunci wai ya gayyace shi akan ya zo ya haɗa kai da shi wai sai ya ki ta'addanci wane ne ɗan ta'adda akwai ɗan ta'addan da ya kai wannan amma kuma ɗan ta'addan ne zai zo ya ce ainihin ka ba shi haɗin kai ya yaƙi ɗan ta'adda ka ba shi haɗin kai ya yaƙi ɗan ta'adda kaga a kwanan nan suka yi ainihin tafifi aka kai su Amerika suka zauna da wakilan Bush akan su bada haɗin kai a yaƙi musulunci me ya ja wannan wallahi na rikewa cikin wannan bid'a da shirka ba inda ba za ka kai mutum wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun haka duk inda aikin barna yake idan aka kyale shi to zai yi ta hayayyafa ne zai yi ta hayayyafa ka duba yadda waɗannan mutane suke kyamar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa kyamar shi an jihar ba sa kyamar mai zagin sahabban manzon Allah ba sa kyamar mai kafirta Abubakar da Umar da Usman da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa kyamar sa haka amma kai da zaka ce qala Allahu qala rasuluhu kai suke faɗa da dan mene ne zaka karanta da sunna dan mene ne za a bude sayyid bukhari ana karantarwa dan mene ne za a karanta da sayyid muslim su ba su yadda ba su zage su ake yi karantar da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ya zama zaki wannan ba ba abin mamaki bane domin har nan farko lokacin da annabi ya zo yana wa'azi a cikin su cewa suke zage su yake annabi yana zagin wani ne ba ya zagin kowa hada kai suka yi suka tafi go Abu Talib suka ce ya hana yaran nan zagin su yana zagin allolin yana zagin kakanninsu da iyayensu. annabi bai bai taba zagin su ba Allah ya ya ladabtar da shi wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bi ghairi ilm Allah ya koyar da shi ka kai ya zagi to amma duk sanda zaka faɗi gaskiya wanda yake rashin gaskiya zai ci zagi wannan magana kuma za ta sa kai kuma ka daina faɗar gaskiyar ka idan ya fahimci wannan a matsayin zagi ne to ya je din ya je din a matsayin zagi ne amma mai faɗar gaskiya san ba zagi yake ba alqur'ani baya karantar da zagi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta karantar da zai saboda haka bid'a da ma'asi suna haifar da bid'o'i suna haifar da ma'asi don haka ya dar bid'a ko ya yake abu ne wanda yake wajibi akan ya kowane mumini musulmi ahli sunna yaga cewa ya yaki bid'a in ba haka ba wannan bid'a za ta hayyaka ne za ta ta haifar da bid'o'i kala kala kuma wannan za ka same shi a tarihin bid'a gaba daya in dai ka toma karanta tarihin dan bid'a sai kaga yadda bid'a ta fara kankalwa ta rika yin ta rika girma tana ainihin rassa tana yadu tana ya'ya har ta kai zuwa ga yadda ta kai yanzu abu ne ya fara kankani har yayi girma da haka daga bid'a ba inda mutum yake zarcewa kuma sai sai shirka da kafirci daga bida'a bid'a inda za ta ja mutum zuwa ga kafirci da shirka ibn taymiya ce wa hadha istifhamu nafi wa inkar da Allah ya ce wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun wato kamar Allah yana nuna mamaki da inkari ga waɗanda suke tsammanin idan an aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ayoyi na musamman wasu mu'ujizozi na musamman waɗannan mushrikai da Qurayshawa za su imani cewa ya sanar da ku wannan ina kuka san wannan saboda haka inkari ne ubangiji yake musu ai wa ma yudrikum annaha idza ja'at la yu'minun me yake sanar da ku cewa idan ta zo ba za su yi imani ba wa inna la nuqallibu afidatahum kuma hakika mu muna muna ainihin jujjuya zukatan a afsarahum da gannansu su kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yadda ba su yi imani da shi a karan farko ba ala qira'ati man qara'a innaha bil kasri takunu wato qira'a bai ce a cikin wannan aya akwai wa ma yush'irukum annaha akwai kuma wa ma yush'irukum illaha to idan aka karanta ta bil kasri aka ce wa ma yush'irukum annaha innaha idza ja'at takunu jazman bi annaha idza ja'at la yu'minun wato kamar ana tabbatarwa ne idan aka karanta ta da sigar innaha kamar tabbatarwa aka yi jazman cewa idan ayat ta zo ba za su yi imani ba wa nuqallibu afidatahum wa absarahum muna jujjuya zukatansu da gannansu kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda a karan farko can ba su yi imani da shi ba wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun muna kyale su a cikin shishigen su suna imuwa wa hadha qala man qala min as-salaf ka sa'id ibn jubair wa ghayri haka nan saboda haka ne wasu daga cikin magabata kamar sa'id ibn jubair da waninsa suka ce inna min sawabil hasanati alhasanata ba'daha yana daga cikin sakamako na kyakkyawan aiki da mutum zai yi wannan kyakkyawan aiki ya haifar masa da wani kyakkyawan aikin a bayansa wa inna min uqubati sayyi'a as-sayyi'ata ba'daha yana daga cikin hukumar mummunan aiki shine wannan mummunan aikin ya haifar da wani mummunan aikin a bayansa don haka malamai suke cewa yana daga alamar qabulul amal in ka aiki yana daga cikin alamar da za ta nuna maka an karba aikin kaga cewa bayan ka gama wannan aikin kuma ka shiga wani aikin alkhairi to alama ce da take nuna wancan da kai na baya ya karbi mutum ko hajji ya je ya dawo malamai suna cewa alamar Alhajj mabrur hajjin da yake karɓaɓɓe shine bayan mutum ya dawo inda mai shan giya ne sai a ga ya daina inda mazinaci ne sai a ga ya daina inda farawo ne sai a ga ya daina sata inda makaryaci ne sai a ga ya rage ya daina karya wannan alama ce ta cewa hajjin ta karɓa amma mutumin da za ga ya yi hajji ya dawo daga hajji kuma ya nutsu cikin laifinsa wataƙila ma ya ninninka akan na farko to alamar alamar cewa ya je ya hau duwar wasu ne kawai ya dawo <laughs> to to matsalar ba tsawon duwatsu suna da yawa wato sun fi yawa masu hawan duwatsu wani ba ma ya fara laifin ba sai ya dawo akwai wasu wanda a wani lokaci an gama an hau arfa wasu matasa ina jin su suna gaya wa junansu suka ce to yanzu sai mu fara from the beginning wato wai duk abin da suka yi a baya an shafe musu yanzu fa'idin su ba bakar takarda ko daya da haka yanzu sai su fara from the beginning yanzu za su fara to kaga alamar cewa baya ta ba wata takarda baka da aka ce suna nan bakatan ta a ciki to idan kaga mutum ya dawo daga aikin alkhairi ya kuma ci gaba da wani sabo to kai masa addishin cewa aikinsa na baya kan amma in ka gan shi ya ci gaba da mummunan aiki ko ma ya tsiri sabo fil wani mugunan sabo fil to alama ce da cewa wancan aikin nashi na baya bai samu kabuli ba shi ne abin da magabata suke cewa inna min thawabil hasana al hasanata ba'daha wa inna min uqubati sayyi'a as sayyi'ata ba'daha وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يسلك ويتحرى السلك حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صدق عقل يستلزم البر وأن البر يستلزم الفجور وكذا قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ولهذا كان بعض المشايخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب أن لا ينذره ويتعب قلبه أمره بالصدق ولهذا كثر في كلام مشايخ الدين وأئمتهم ذكر الصدق والإخلاص حتى يقولوا قل لمن لا يصدق لا يتبعنا ويقول الصدق سيف الله في الأرض ما وضع على شيء إلا قطع ويقول يوسف بن أسباط وغيره ما صدق الله عبد إلا صنع له وامثال هذا كثير Mala ya ci gaba da kawo dalili da yake nuna gaskiyar wannan ka'ida ta ta cewa aikin alkhairi yana haifar da aikin alkhairi. Aikin barna yana haifar da barna. ya kawo hadisin da ya tabbata a cikin sahihain yace wa qad thabata bi sahihain hadisi ya tabbata a cikin littafin bukhari da muslim an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda an annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala daga annabi Allah ya tsira da aminci a gare shi yace alaikum bis sidqi na hore ku da yin gaskiya fa inna sidqa yahdi ila al domin gaskiya tana shiryarwa zuwa ga ayyukan alkhairi wa innal birra yahdi ila janna su kuma ayyukan alkhairi suna shiryarwa ne zuwa ga shiga aljanna wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yatharra sidqa mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kirdadan gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqa har sai an rubuta shi a gurin ubangiji a matsayin mai yawan gaskiya wa iyyakum wal kuma a hirtun ku da ƙarya na hane ku ga barin yin karya fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur domin karya tana shiryarwa zuwa ga fajirci wa innal fujura yahdi ila an-nar shi kuma fajirci yana shiryarwa ne zuwa ga shiga wuta wala yazalu rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib mutum ba zai gushe ba yana karya yana kuma kirdadan karya hatta yuktaba inda Allah kadzaban har sai an rubuta shi a matsayin mai yawan karya a gurin Allah fa akhbara an sallallahu alaihi wa sallama anna as aslun yastalzimu al annabi sallallahu alaihi ya bada labari cewa gaskiya wani tushe ne wanda yake lizimtar ayyukan alkhairi yake kunsar aikin alkhairi wa annal kadhib ya kuma bada labari cewa ƙarya kuma yastalzimu al-fujura yana ainihin kunsar aikin fajirci وقد قال تعالى الله yana cewa innal abrara lafi na'im lalle masu ayyukan alkhairi suna cikin ni'ima wato ni'ima ta aljanna wa innal fujjara lafi jahim lalle fajirai su kuma suna cikin wutar jahannama Allah tsare kaga wannan hadisi karara ya kara nuna gaskiyar wannan ka'ida da wannan batu da magabatar suke faɗa na cewa aikin alkhairi yana haifar da aikin alkhairi aikin sharri kuma yana haifar da sharri Nabi ya ce ku yi gaskiya, na hore ku na kwaɗaitar da ku akan ku zama masu gaskiya. Gaskiyan nan tana shiryar da mutum zuwa ga aikin alkhairi. Wato in ka zama mai gaskiya a cikin ka? sai wannan hali naka na gaskiya ya zama ya haifar maka da ayyukan alkhairi da dama a rayuwarka. Su kuma waɗannan ayyukan alkhairi su za su zama maka hanyar shiga aljanna. Kaga gaskiya ita ce za ta ja zuwa ga aljanna. Yace kuma ya hane mu ga barin ƙarya domin ƙarya za ta buɗe maka hanyar kafirci da zarar mutum ya zama maƙaryaci to kuma a dalilin wannan ƙaryar da yake yi sai ka ga kuma ayyukan fajirci da dama yana yi to kuma mutum ba zai gushe ba yana ƙarya har sai an rubuta shi a gurin Allah a matsayin kaza kamar yadda bai gaskiya ake rubuta shi a matsayin siddiqi wato ya tashi tare da siddiqai ya samu wannan taki, wannan matsayi na siddiqi wato mai yawan gaskiya haka nan makaryaci shi ma zai rika yin ƙarya ya yi ƙarya bayan ƙarya har a rubuta shi a cikin kundin ubangiji a matsayin alkazzabu mai yawan ƙarya to wannan hadisi ta ga yana nuna aikin alkhairi yana haifar da aikin alkhairi aikin sharri kuma yana haifar da sharri ibn taymiya ce kuma wannan ka'ida din tana da a cikin alqur'ani wato wannan magana kafin ibnu taymiya faɗe ta ibnu battal ya faɗe ta a cikin sharh sahih muslim ta kashin wannan hadisi ke gaskiyar wannan abin da yake ƙara gaskata wannan hadisin faɗar Allah innal abrara lafi na'im al abrar sune masu aikin bir menene ya haifar musu da aikin bir ayyukan alkhairi gaskiyar da suke yi Allah ce to waɗannan lafi na'im suna cikin ni'ima suna cikin ni'ima ta aljanna yace wa innal fujjara masu aikin fajirci menene ya haifar musu da aikin fajirci kariya da suke yi to Allah ya ce lafi jahim su kuma suna cikin wutar jahannama malai yace wali hada kana ba'd al mashayikh idza amara bi ba'da amara ba'd muttabi'ihi bit tawbah wa ahabba an la yunfirahu wa yut'iba qalbah amarahu bis sidq shi yasa wasu daga cikin malamai shehinnai shehinnai na gaskiya idan suka umarci mabiyansu da tuba wato idan wani daga cikin mabiyansu yana aikin laifi suka ce wani ya tuba to suna tsoron kada wannan magana cewa ya tuba din ya sanya shi ya gazama ya ga cewa kar ba zai iya zama da malamin nan ba malamin da ya fiye takurawa har yadda nake samun abinci yake so in daina in daina wato in bari to wannan watakila ya sa ya zama ya bazama, ko ya wahalar da zuciyarsa to maimakon ya sa shi wannan hanya ta bazama sai ya ce ka zama mai gaskiya domin har idan zai zama mai gaskiya to gaskiya kuma za ta ja shi zuwa ga alkhairi wannan abin da yake yi zai bai to gaskiya ta zama ita ce attack ita ce jigon da dukkan wani aikin alkhairi yake jinwa a kanta ولهذا يكثر في كلام مشايخ الدين وأئمته ذكر الصدق والإخلاص saboda haka yake yawaita a cikin maganganun shehunai na addini da limamai na addini ذكر الصدق yawan ambatan gaskiya wal ikhlas da ikhlas cikin a cikin maganganun su sautari zaka ji suna yawan umarni da ayi gaskiya ayi gaskiya ko sai ayi gaskiya ikhlas kawai inda za a yi gaskiya duk mutumin da zai rike gaskiya to zaka same shi a cikin harkokinsa abubuwan su suna yin kyau haka nan duk mutumin da yake da ikhlasi zaka samu imanin sa yana nan baya ainihin raurawa hatta ya kudo har ka ji suna cewa kulli man la yasduqu la yatba'u ga duk wanda baya gaskiya kada ya bi mu duk mutumin da ba mai gaskiya ba kada ya shigo cikin mu domin in dai ba mai gaskiya bane to fajirci zai ta yi a rayuwarsa mu kuma ba za mu so mu zauna da fajiri ba Allah ya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku bi horon Allah ku zama tare da masu gaskiya mutumin da zai zama ba mai gaskiya ba to kada ya shigo cikin mu Allah ya hada mu mu zauna tare da waɗanda ba masu gaskiya ba wa yaqulu as-sidqu sayfullahi fil ard kuma har ka ji suna cewa gaskiya takobin Allah ne a doron ƙasa a nan duniya ma zai alashe illa kafa babu inda za a dora wannan takobi face ya yanka face ya datsa takobi da bai kai duk wanda zai riƙe gaskiya to ya yi riƙo da babban makami babu wanda ya isa ya ja da shi ko ya riko ma da shi ya kai lafiya inda za ka riƙe gaskiya a menene in ka riƙe gaskiya to za ka ga kyakkyawan sakamako wataƙila a karan farko idan kana cikin maƙaryata fajirai maha'inta to gaskiyar za ta yi maka wuyan rikewa sai ka ga kai ka zama bambara kwai ka zama wani iri daban kowa ƙaryar yake yi ya ci ya da ya ci ribarta amma kai ka zama mai gaskiya ko kasuwa in ka zama mai gaskiya da farkon karo sai ka ji kamar wato mutane ba za su yi ta'amuli da kai ba amma fa in kai haƙuri da zarar aka fahimci kai mai gaskiya ne kowa sai ya musanya yi mu'amala ko ce da kayya ne sai an fi so a yi da kai domin an san idan ainihin ta faɗi cewa abu kaza mai kyau ne to mai kyau ne babu ha'inci a ciki to babu ha'inci a ciki Ka ce wannan shine farashin da za ka iya sayarwa na gaskiya wannan shine farashin da ka iya sayarwa ba za ka so ainihin ka cutar da mai saya ba ko ka cutar ainihin da mai mu'amala da kai wanda za ka saya a wajen to wannan gaskiya ita ce za ta kai mutum da ainihin mafita za ta kai mutum da ka duba za kissar salatatul ladina kullum حتى ذاقت عليهم الأرض بما رحبت وذاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم فدوبا waɗannan mutane guda uku waɗanda suka ƙi fita yakin tabuka ba dan wani kuzuri da suke da shi ba suna da abin hawa lafiyayye suna da guzuri isasshe amma saboda shi ɗan kawai ya musu hudu ba a lokacin sai suka ga gara su zauna su huta musamman yakin da za a fita yakin da din nan yaki ne mai tsanani a cikin lokacin da ake tsananin rana ga kuma abokin gaban da za a haɗu da shi a wurin yakin nan abokin gaba ne mai tsananin ƙarfi da yawan adadin jarumai wannan ta sa suka ji tsoro suka yi zaman ba dan munafici ne ba dan munafici a zuciyarsu ba wasu munafikai su ma suka ki fita da daman su sun saba ba za su so su fita wani yaki ba musamman idan yakin ya zama da akwai wahalarwa a ciki lokacin da annabi ya dawo munafikai suka zo suka yi ta kawo hanzarin ƙarya annabi yana karɓar hanzarin wanda ce a gidansa ne wato matarsa ba ta da lafiya wanda ya ce shi ne ba da lafiya wani ya ce ai shi bai san da fitar ba wani ya ce tafiya yayi kowa ne yana kirkirar ƙarya ya faɗa amma ka ibnu malik da sauran abokansa su biyu suka je suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ya rasulullahi ba mu taɓa samun ainihin kanmu cikin yalwa da ku zamo tare da waɗannan masu gaskiya ku zamo tare da ƙungiyar masu gaskiya saboda ka ita gaskiya ita ce take kai mutum da kadarkan tsira a farkon karo tana da wahala amma mutumin da ya saba ta kuma zai ga amfanin ta da yawa zai ga cewa duk wani rintsi shi Allah zai bashi mafita ba zai bar shi cikin wannan rintsin ba duk irin yadda abu ya kai ga shakuɗewa idan mutum ya tsaya a kan gaskiya shi zai ga al'amarinsa akwai rahusa a ciki ubangiji zai sanya masa rahusa zai tausaya masa cikin sa shi yasa ya ce wa yaqulu yusuf ibnu asbaq wa ghayruhu wani magabaci daga cikin magabata wanda ake ce da shi yusuf ibnu asbaq Sai daga cikin malamai na kufa yana cewa asibu yana cewa ba ta da Allah abdun illa sana'ala wato bawa bai taba faɗar gaskiya dan Allah ba face Allah ya masa kyawun mu'amala duk sanda bawa zai faɗi gaskiya in dai zai faɗi gaskiya dan Allah to ubangiji kuma zai yi masa kyakkyawar mu'amala a nan duniya ma'ana sai ya ga sakamakon gaskiyar ka tun anan wallantana kuma idan an je alkiyama ranar da babu abin da zai fishe da mutum sai gaskiyar ka yau la yanfa yau ga yanfa da dina sai kohum ranar da gaskiya masu gaskiya gaskiya su za ta amfane su wannan rana masu gaskiya kadai su suke samun mafita to a nan duniya ubangiji zai mu'amalance shi kyakkyawar mu'amala a lahira kuma zai ga amfanin gaskiyarsa ranar da kowa yake bukata ya ga amfanin gaskiyarsa wa amsalu hadha kathir ire-iren waɗannan maganganu da aka ruwaito daga magabata suna da yawa waɗanda suke nuna amfanin gaskiya babu shakka abin da yayi wahala yanzu kenan a rayuwar sha'anin gaskiya to gaskiya tana da wahala yadda ƙarya take gudana akan kan mu gaskiya ba ta gudana kuma babu waɗanda aka jarraba da rashin gaskiya irin ɗan kasuwa. ɗan kasuwa sun fi kowa rashin gaskiya. Ana samun masu gaskiya a cikinsu amma tsille-tsille, ɗan kaɗan. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa tujjarukum tujjarukum. Tujjarukum tujjarukum illa man barra wa sadaqa wa taqa. Wato ɗan kasuwanku attajiran cikinku su ne fajiran cikinku. domin su suka fi kowa ƙarya wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur su suka fi kowa ƙarya dan haka su suka fi kowa fajirci tujjarukum tujjarukum illa man barra wa sadaqa wa taqa sai ga wanda ya zama ya aikata alkhairi ya yi gaskiya wa taqa ya kiyaye dokokin ubangiji wannan shine kadai ya fita daga cikin wato waccan tawaga ta kafirai هذا الاستثناء دائما ياتي الاستثناء alqalilu min alkathir ana istisna'i togaciyar kaɗan ne daga mai yawa ba a togaciyar mai yawa daga kaɗan wanda ita ce ka'ida al-istisna al-qalil yakunu min al-qalil min al-kathir saboda illa man barra wa sadaqa wa taqa wanda yana nuna cewa waɗanda za su zama masu gaskiya cikin ɗan kasuwa su ne kaɗan marasa gaskiya ɗin su suka fi yawa su suka fi fajirci kuma Allah kuma gashi ya ce wa innal fujjara lafi jahim والشرك والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام فإن المثيرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق والفارق بين المؤمن والمنافق هو الشرك فأساس النفاق الذي ينبني عليه هو الكذب ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعته بالشرك كما في قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون فأخبر أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعكف إيمانهم ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين كما قال الله تعالى إذا أخذ الله ميقات النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأقصتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهدين قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بئس محمد وهو وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ أن يأخذ الميثاق على أمته ليؤمنن به ولينصرنه وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ما لا يتجب لتيوها والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام gaskiya da ikhlasi yace waɗannan abubuwa guda biyu a hakikani su ne tabbatar da imani da musulunci mutum ya tabbatar da imaninsa da musuluncinsa ta yaya zai tabbatar da imaninsa da musuluncinsa ta hanyar gaskiya da ikhlasi fa innal mudhirina lil islam yanqasimuna ila mu'minin wa munafiq masu bayyana musulunci waɗanda za su ce mu musulmi ne sun karsu ne gida biyu sun kasu zuwa ga mumini da munafiq wal fariqu bainal mu'mini wal munafiq huwa as-sidq abin da yake rarraba tsakanin mumini da munafiki ita ce gaskiya wato katanga katangar da ke tsakanin mumini da munafiki ta raba tsakanin mumi da munafiki ita ce katangar gaskiya da zarar mutum ya bar gaskiya to zai fada cikin ainihin garken munafikai da zarar mutum ya zama mai gaskiya zai fado cikin garken mu'minai ne saboda abin da ya raba tsakanin mu'mini da munafiki shine gaskiya imani an gina shi akan gaskiya munafici kuma an gina shi akan ƙarya fa atasun nifaqi alladhi yanbani alayhi huwa al-kadhib rigo foundation wanda yake na munafici wanda munafici yake ginuwa a kansa shine ƙarya ƙarya ita ce ginshikin da take ɗauke da ainihin gini na munafici ولهذا إذا ذكر imani da aka نعته su? shi yasa zaka ga a alqur'ani mala yace idan Allah ya faɗi imani ya faɗi hakikanin me ake nufi da imani sai ya sifanta shi da gaskiya wato idan aka faɗi su wane ne mu'minai na hakika ƙarshe sai Allah ya ce su ne masu gaskiya Don ya nuna maka cewa gaskiya ita ce jigo da take ɗauke da da imani kamar yadda munafici abin da ke ɗauke da shi shi ne jigon ƙarya to shi ne mala ya kawo mana ayoyin da suke nuna haka kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ce qalat al-a'rabu amanna qul lam ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون Allah ya ce kalatil arabu kauyawa suka zo suka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama amanna kalmar a'rabi da larabci tana nufin ba kauye ba wai tana nufin ba laraban kauye ba dukkan wani wanda ya fito da kauye a arabi ne wasu suna ɗaukar an ce a arabi to ba Larabi dan kauye saboda haka ba haushe dan kauye ba arabi ba ne a ah. <laughs> duk wani mazaunin kauye a abin a arabi ne da kalmar arab tana nufin sukkanul badiya sawa'un kanu min al-arabi aw min ghayrihim qalat al a'rab kauyawa suka zo suka ce wa annabi amanna mun yi imani wato sai suka ba kansu wani mataki na gobe kaga sha'anin ba kauye ba kauyen da bai yi karatu ba to zai ta kauyen ci bai sani su ba su san cewa abin mataki mataki al al-imanu al ba haka suke ba to su yi aji ɗaya ba sai suka shiga aji biyar ba firamare ba sai suka sai suka ce su jami'a za su kawai sai suka zo suka ce amanna in muka sai ya ce waɗanda ba mu kai bane waɗanda ayar take magana a kansu muka sai ya ce ba mu kai bane tafsirin da ya nuna cewa mu kai da cikin ne ba mu kai bane a'a sun shiga musulunci amma ba san mai imani ba ma ka suna ta shiriri ta da shirme suna kaiwa annabi sallallahu alaihi wasallam wauta suna zuwa gidansa su ta kiransa ba kai ba gindi ba ladabi ya Muhammadu ya Muhammadu mutum yana da fatawa ba zai tsaya annabi ya fito majalisi ba a kawai sai je bayan ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kira ya Muhammadu ya Muhammadu me ne hukuncin kaza annabi na ta hakuri da irin wannan kawaicin nasu ashe innal ladina yuraduna ka min wara'il hujurat aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum sun ne ba za su yi hakuri ba shi waɗannan da suke ta kiranka ta bayan ta bayan ɗaki yawancin ba su da hankali ba su da hankali sai walau annahum sabaru sai eh, hana ba za su yi hakuri ba hatta ta furja ilayhi har sai ka fito musu kada khairan lahu wannan bai bi musu alkhairi ba wato duk mutumin da zai yi wauta ko a birni yake dan kauye ba wai sharadi sai ya zauna a kauye ba duk kuma wanda zai zama mai hankali mai tunani ko a kauye yake dan birni ne wannan tunanin da hankali shi zai fitar da shi daga sifa ta kauyanci wannan rashin hankali din da rashin tunani din shi ne mai da shi dan kauye mutumin da zai maka waya karfe biyu ko karfe ɗaya yana fatawa dan Allah wannan da ya kama da can wallahi akwai irin su kana barin wayarka saboda baka san me zai kai ya komo ba amma wallahi akwai wanda zai bugo karfe biyu baka sani ba ka da yace malam wata fatawa nake da ita ka duba wannan dan Allah wannan bai yi kama da alladina yunadu laka min wara'i hujurati ba To kaga wannan a birni yake ba, har yana da kan waya, har yana da layin MTN. Amma kuma ga gashi abin da yake Akwai wanda zai yi maka tek, ya ce da Allah bu gomin ina da tambaya. Shi zai maka tambaya, amma kai za ka buga maka? wato kamar yana cewa mala in baka da kati ka aika a so maka dan saka ina da tambaya to ban fahimta ba shi ya dauka ya tambaye la alfarma ya maka har ya zabe ka zai maka taima to kaga wannan duk sune al-a'rabu ba ba ba amma wanda ya ilimi ya zauna a ƙauye yana cikin bukkarsa yana ilimi yana bauta Allah wannan waye ne shi ne dan binni kana ka ba wai zaman gurin ba shine zai sa zama mutum ya da mutum dan kauye a'a yanayinsa da ɗabi'a shi zai sa ya zama dan kauye duk mutumin da bai san addini ba dan kauye duk mutumin da bai san sunna ba dan kauye duk mutumin da baya halartar majalisin ilimi ba a karatu da shi dan kauye dan kauye ne ko bin birnin cinta, wallahi dan kauye Allah ya ce al-a'rabu أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله أشد كفرا ونفاقا sun fi tsananin kafirci da munafici sun fi kuma cancanta don sun jahilci abin da Allah ya saukarwa iyakokin da Allah ya saukar na shari'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba zo sun yi karatu ba ko a cikin birni kake ko a fadar gwamnati kake ko a fadar shugaban kasa kai ko a abin nan kake mai mai sunan gurin nan White House karewar sanin duniyar kenan wallahi ba ka san addini ba ba kauye ne kai ba kauye ne na ka waɗannan kauyancin su ya sa ba su san addini ba su suka zo suke cewa annabi amanna wato sun sai suka ɗaukar suka sa suke ta mu'minai shi Allah ya ja kunnan su ba haka ake ba abubuwa mataki mataki ne kullum ta umenu ka gaya musu ba ku dai zama mu'minai ba ba ku yi imani ba walakin kunu aslamna ku dai sai ku zama musu kaga wannan ke nuna maka akwai mu'mini akwai musulmi ko akwai mu'mini wanda shine ya ya wuce mataki na na musulmi wato musulmi ne kuma ya samu wani karin girma ya zama mu'mini akwai kuma musulmi wanda tukunna bai kai imani ba shi bai kai mu'mini ba shi yasa Allah ce walamma yadkhulul iman fi qulubikum har zuwa yanzu imani bai shiga zuciyarku ba to har zuwa yanzu imani bai kama zuciyar ku ba wa in tuti Allah Allah ke ga musu ga yadda za su zama mu'minin su zama mu'minin matsayin da suke so wa in tuti Allah wa rasulahu in kun yi wa Allah da'a da manzansa kun yi wa Allah da'a kun yi wa manzansa da'a la yalitkum min a'malikum shay'a ba zai rage muku komai daga ayyukanku ba idan har kuka yi imani kuka yi da'a to ba zai rage muku komai daga ayyukanku matsayin da kuke so ku samu ba za a hana ku ba ba dai so kuke ku zama mu'minai ba to ku yi wa Allah da manzansa ta. in kuka yi to ba za a yi muku demotion ba za a yi muku promotion din da kuke la yarikum min a'malikum shay'a inna Allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai mai gafara ne mai tausayi ya gafarta muku irin abin da kuka yi tai da shirme Allah ya gafarta muku kuma mai tausayi ne shi yasa yake karantar da ku ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi kuna so ku zama mu'mini sai Allah ce innamal mu'minuna dan a gaya musu ga yadda mu'minan suke innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi kadai waɗanda suke mu'minai sune waɗanda suka imani da Allah da manzansa thumma lam yartabu sannan ba su yi shakka wato shakka ba shiga zuciyarsu ba munafici bai shiga zuciyarsu ba nifaqa ba shiga zuciyarsu ba wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah suka yi gwagwarmaya da kawukansu da rayukansu da dukiyoyinsu fi sabilillah idan ɗaukar kalmar Allah ulaika humus sadiqun Allah ce waɗanda su ne masu gaskiya kaga sai Allah ya sifanta mu'minai na hakika da cewa su ne masu gaskiya domin gaskiya ita ce jigon imani din domin imani shine gaskata Allah da manzansa gaskata abinda Allah madaukakin sarki ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam na wahayi gaskata abinda ya zo da shi na shari'a وقال تعالى التي للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وان الغنيمه لكيد لا samu za a raba shi ne ga fukara waɗanda suke talakawa al-muhajirin waɗanda suka yi hijira alladheena ukhriju da diyarihim waɗanda aka fitar da su da karfin tuwo daga gidan su wa amwalihim aka raba su da dukiyoyinsu. su yabtaguna fadlan min Allah sun fito sun bar dukiyoyinsu, sun bar ainihin gidan dajinsu. ba dan komai ba suna neman falala daga Allah wa ridwana da yarda daga ubangiji wa yansuruna Allah wa rasulahu suna taimakon suna taimakon Allah da manzon da manzonsa ce ulaika humus sadiquna ulaika humus sadiquna waɗannan su masu gaskiya kaga sai Allah ya sifanta su da masu gaskiya saboda imanin ya haifar musu ainihin da gaskiyar ta haifar musu da imani na kwarai fa akhbara anna sadiqina fi da'wal iman hum almu'minun alladhina lam yata'aqqab imanuhum وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم Allah ya bada labari cikin wannan ayar cewa masu gaskiya cikin da'awar imani waɗanda suka yi gaskiya cikin cewa su mumine ne su ne muminan da ba shakka ainihin ba ta biyo bayan imanin su ba sannan kuma suka yi jihadi don ɗaukar kalmar Allah da dukiyoyinsu da kawukansu وذلك أن هذا هو العهد alal على الأولين wannan kuma shine alkawarin da Allah madaukakin sarki ya ɗauka daga mutanen farko wal da na ƙarshe kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina to da lokacin da Allah ya ɗauki alkawari karfa daga annabawa lama ataitukum min kitabin wa hikma duk irin abin na ba na ba littafi da kuma hikima sun ba ja'akum rasulun sannan wani manzo ya zo muku musaddiqun lima me mai abin da yake tattare da ku na wahayi la tu'minun bihi Lallai za ku yi imani da shi wala tansurunna kuma lalle za ku taimaka masa kala ubangiji yace a aqrartum kun yi yarda kun yi ikrari kun yarda da wannan wa aqadtum ala zalikum isri kun dauki karfan alkawari na ko nauyin alkawari na akan wannan kalu suka ce aqrarna eh mun yi ikrari mun tabbatar da haka kala ubangiji yace fashhadu to ku yi shaida wa ana ma'akum min ash-shahidina ni ma ina tare da ku cikin masu shaida Allah ya aika wa kowane annabi da ya turo a bankata kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana to zai yi imani da shi kuma zai kirawo al'ummar ta yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kowane annabi bayan bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallama da zai riske shi da rai to babu shakka <clears throat> wajibi ne akan sa sai ya yi imani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i da annabi Musa zai kasance da rai babu abin da zai yarwace shi face ya yi min biyayya ya bi abin da na zo da shi qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yana cewa ma ba'atha Allah nabiyyan illa aqada alaihi mithaq babu wani annabi da Allah ya taba aikowa face ya rike alkawari mai ƙarfi daga wajensa la in la in muhammadun idan aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa hayyun haka yake ba wa hum ahya ba wa huwa hayyun wannan shine yafi daidai ko shi ne littafin ya nuna a wata nuska dan haka yake kuma wanda ita ce wayar kamar yadda yake cikin tafsirin ibn jarir al-tabari wa huwa hayyun ba huwa ahya ba ma ba'atha Allahu nabiyyan illa akhadha alayhi al-mithaqa la in bu'itha Muhammadun wa huwa hayyun la yu'midanna bihi wa la yansuranna ba ba ba ba da zamba ba idan Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama shi wannan annabi na da rai to lalle zai yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma lalle zai taimaka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa amarahu kuma ya umarce shi an ya'khudha al-mithaqa ala ummatihi la yariki alkawari a wajen al'ummarsa da Allah ya turo shi zuwa gare ta ya ce da su idan Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wa sallama kula da rai to babu shakka wajibi ne akan ku yi imani da shi ku bi shi ku gaskata shi ku taimaka mishi ku yi jihadi tare da shi wa qala ta'ala yace la yu'minunna bihi wa la yansurunna lalle za su yi imani da shi kuma lalle za su taimaka mishi wannan shine alkawarin da Allah ya rika daga dukkan wani annabi da ya aiko bayansa wasu malamai sun fassara ayata cewa Allah ya tura wa kowane annabi cewa idan wato za su gaskata sashin su zai gaskata tashi. kowane annabi zai gaskata dan uwansa annabi idan Allah ya turo annabi ga wannan lahiya, ya tura wani annabi ga wata nahiyar to wancan annabin zai gaskata wancan ba zai zama akwai rikici tsakaninsu ba ba zai zama akwai tukka da warwara tsakaninsu ba domin abin da suka zo da shi guda ɗaya ne duk wanda yake shine mai ba su wa'ayi shine ubangiji shi kadai shine wanda yake ya hada su ya ainihin ba su wannan matsayi da annabci don haka ba za su warware abin da ainihin suka zo da shi wanda ita ce tafsirin da wasu malamai suke wa ayan amma ibnu abbas da ali ibn abi talib da wasu daga cikin ainihin tabi'ai kamar mujahid suna fassara ayar da cewa Allah ya riƙe alkawari ne daga annabawa cewa za su yi imani da annabi sallallahu ta'ala alaihi kuma za su umarci al'ummomin su su riƙe alkawari daga wajen su da cewa idan annabi ya bayyana a cikin su za su yi imani da shi za su kuma taimaka masa wanda yake nuna maka ƙaryar abin da ake yayatawa na cewa akwai annabi halluru yana da yana yawo a cikin al'umma yana bin daji daji sako sako yana yawo a tsakiyar teku a cikin ruwa a tsakankanin duwar wasu wannan ba gaskiya bane da gaskiya ce wannan maganar a shi qadir ya rayu har zuwa lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama to da babu shakka ya zama wajibi a kansa sai ya zo ya yi mubaya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da shi ya zauna ya yi karatu a wajensa ya fita jihadi tare da shi wannan annabawa ma an dauki wannan alƙawari a gurinsu. to ballantana wanda ku kuke cewa waliyi ne ba annabi ba duk da cewa mu a wajenmu kamar yadda a karatu ya gabata a baya cewa Khadir annabi ne ba wai kawai wani wali bane daga cikin waliyai annabi ne daga cikin annabawa kuma ya mutu kamar yadda sauran annabawa suka mutu Kuma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi min rusul to yana daga cikin al-rusul allati khalat yana daga cikin manzanni ko annabawa waɗanda suka riga suka gabata don haka babu magana cewa yana da rai ballantana a cewa yana da yana yawo cikin teku cewa yana cikin teku dan a hana ka wato gano ƙaryar al'amarin ne da za ka gaya maka yana cikin teku Ka ga ba da ka shiga teku ku je ku haɗu da an sai yana can tsakiyar tsakiyar maliya to kaga ta yana za ka za ka tsanduma tsakiyar maliya na ka gane ƙarya aka faɗa ko gaskiya Da dole alamu ne da suke nuna cewa magana ƙarya ce dan me zai zauna tsakiyar maliya ba zai fito ya wa'azi ba gashi nan duk bid'a ta mamaye da shakka ta mamaye ko ina da ina ya zauna ya yawo cikin zuwa wasu ya bar mu yi ta shan wahala mu kadai kai ba zai yiwu ba inda yana nan da rai to sai ya fito ya taimaka wa addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam la tu'minuna bi wa la tansurunna ba zai bari kawai a yi ta abin da aka ga dama ba zai fito ya yi wa'azi ba a ya kamata ya fito ya tsaya a masallaci a gane cewa kadir ne ya zo ko yanzu kuna ganin a ce kadir ya ziyarce mu nan ya yi wa'azi kuna ga masallaci dan nan gaba sati mai zuwa za a samu gurin sa ki ai ba duk garin nan sai an tare sai ayan kadar ya bayyana yana tare da ahlus sunna to amma da yake babu shi kawai kundin gane haka bai taba bayyana ba duk da cewa su ɗan ɗariƙan suna cewa su sufayen suna cewa ainihin waliyan suna gamuwa da shi a koyi ya gamu da wani a gurin tawafi ko ya gamu da wani a dokar daji ko ya ziyarce shi gidansa wannan duk ƙarya ce dan menene <clears throat> ba zai fito kowa da kowa ya bai shi bai musu yayi wa'azi ya taimaka wa addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam dan dan me zai bari tafai su kadai su yaki shi yana cikin daji yana yawo tare da dabbobi da namun daji wannan ba gaskiya bane kuma ma wannan magana sukan qadar din ne shi kansa ma kamar ma kana bacin su cewa maimakon ya fito ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi ya shiga daji kawai yana yawo tare da da kuraye da zakuna da bareyi da macizai da sauran abubuwa a cikin jeji wannan wannan ba yabo ba yabo kai ba ainihin zargin sa kai annabi ya ce law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da annabi musa da rai ba abin da zai fushe shi face ya zo ya bi shi yasa duk malamai suka yi ijma'i akan cewa idan annabi isa alaihi salam ya sauka a ƙarshen a ƙarshen ainihin duniya zai yi hukunci ne da shari'ar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama domin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama ta shafe dukkan shari'u da suka gabata shine wa muhaiminan alaihi da Allah ya fada. duk wata shari'a da aka taɓa ko wani annabi da ita shari'ar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ta shafa wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace ya ba mu gamdakatar da abin da muka faɗa daidai Allah ya ta mana shi a cikin mizanin ayyukan mu na kwarai abin da muka yi kuskure kuma Allah ya ji mana wala Allah sati mai zuwa ko ba ma wala Allah ba bara in yanke muku sati mai zuwa insha Allah za mu samu zama wannan majalisi ba sai sati na sama izin iznillahi zan dan yi hutu kaɗan wannan yana cewa akwai wani lokaci da nake sauraron karatunka a cikin rediyo sai na ji kana maganar cewa bai halarta ba mutum ya yi magana a lokacin da liman yake hudubar juma'a ko da kuwa aikin ya kasance hani ne da mummuna sannan kuma ka bada misali da masu cewa amin a lokacin da liman yake addu'a to su ma bai halatta ba domin suna rasa ladar juma su to kuma gashi malam wannan yana faruwa a mafi yawan masallatanmu na ahlus sunna don haka ina son malam ya yi ƙarin bayani da yin kira akan haka abinda aka umarci wanda ya zo sallar juma'a da shi shine sauraron liman lokacin da yake hudu har annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man qala li akhihi wal imam yakhutub usbut faqad laga wanda duk zai ce wa dan uwansa yi shiru a lokacin da liman yake hudu ranar juma'a to ya yi tashiyar magana malamai sun fassara laga wa'anan da wato ya yi magana da za ta sarai masa da ladan wannan juma'a din kaga kalmar usmut ka ce wa mutum ni shiru yayin da yake jira umarni abin da hani ne da kyakkyawan abu amma a lokacin ba umarce ka da shi ba wato akwai lokacin da wani abin da yake na ibada ne ake hana ka yin sa a umarce ka da wani abu madadinsa ina jin mun karanta irin wannan a cikin karatunmu na wasiyatul kubra yanzu kamar karatun alqur'ani aka hana karanta alqur'ani a sujada a ruku'u amma ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb amma as-sujudu fa'aliqu bid-du'a fa qabla an yustajaba lakum annabi yace a ruku'u ku girmama ubangiji subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim a sujada ku yawaita addu'a domin wannan yana sanya a karfa muku addu'a kaga anan Allah madaukakin sarki ya abuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana karanta qur'ani a cikin ruku zai cewa karanta qur'ani min a'zami bal a'zamu ibadat babbar ibada ce babbar ibada ce amma duk da haka aka ce in kai ruku'u kada kai kaga da mutum zai karanta qur'ani a cikin ruku'u yayi ne yadda cewa ibada ce to haka nan osmot mutum ya ce wa mutum da ya gani liman ya duba wani ya yi masa magana mutum yana da damar ya ansa kamar yadda ya faru tsakanin annabi da salikul gafani kaga da cikin hurba ya shi ya zauna ya ce ya tashi ya yi sallah da wanda ya shi ainihin yana fito sahu ga a wannan lokacin ya ansa masa cikin maganganun da ya yi wannan wannan ya nuna kenan idan shi liman ya neme ka da kai magana to a lokacin kana da damar ainihin kai magana musamman ma idan koyarwa ne akwai koyarwa shi yasa ci ko ana hudu ba zo da mutum zai musulunta to ana iya dakatar da wutubar a bashi kalmar shahada ya musulunta wataƙila ya je ya kinsa ya yi wanka har ma ya zo ya samu sallar juma'a wannan kuma yana cewa dan Allah stikas da ake sawa irin sunna ta rike sunna ka kiyaye bid'a shin malam wannan na da madogara madogarar alqur'ani ko hadisi dan wasu na cewa wai mai da martani ne ga masu cewa Na da masu cewa ko rubuta sai in yes wasu kuma na cewa ai kam ai kamar yan bid'a ne da ke liƙa hotunan shegunansu ina jin na saka wannan maganar a kano an taɓa wannan tambayar kuma na ansa ta wato a rubuta wani abin da ya kunshi umarni da alkhairi bi sunna kiyaye bid'a tsaya kan sunna kada ka gwama Allah da wani ka kiyaye shirka waɗannan duk umarni ne da kyakkyawan abu umarni ne da kyakkyawan abu kuma hani ne daga mummuna umarni da kyakkyawan abu ko hani da mummuna bai taƙaita akan magana kare ba ana yi a rubuce za ka iya rubutawa ka raba za ka iya rubutawa ka aji inda za a karanta wanda duk yana daga cikin umarni da kyakkyawan abu da hani daga mummuna ban san abin da zai fitar da shi daga wannan ba standing sunna <laughs> wanda yake yi wajen shehi galibi ka samu saboda mummunan itikadin da yake da shi ne dangane da shi yana ga shehin dan kariya malamai wajen bambanta tsakanin annabi da Allah ya sunan ya sunayen su da baka iya rubuta Hausa ba sunaye hadda zaki ka iya suna kuma yansu ya sunayen su kuma akwai su a nan Najeriya to kalmar da yawa wataƙila akwai mubalaga a ciki na rubuta wasu littattafai wasu an buga su wasu ba a buga su ba daga cikin waɗanda aka sunan shi kenan kitabul ibraf tahqiqi ne na littafin nasa'i an kuma buga shi a wata matba'a da ake kiran ta darul ma'asir a madina yana nan ana sayar da shi in ka je madina za ka same shi akwai littafin dawabitul jarhi wa ta'dil na dawabitul jarhi wa ta'dil inda al-hafiz az-zahabi min khilal kitabihi sirr ala nubala hujjojinsa ba a kawai za ka fallasa mutum ba sai ka bi ka'idojin fallasawa to wannan littafi ya kunshi wannan wannan ilimi saboda yana da alaka da masu karatun hadisi kai tsaye ga magarin mutane ba abin da za su gane a ciki a yana nan shi ma an buga shi a cikin sifili biyu shi ma ana